I never move. dubun kowa kuna da ƙorafi Bye. mai gari jiya da daddare mun koro barawo mun biyo shi shigarin fata 'yan kasuwa ina muna ina shiga rumfan nan idurkusa kafin mu so ya fita da gudu muna zuwa mu tattarar da mutanen nan guda biyu a kwan su biyu suna bacci su wa'annan din to amma ba mu sani ba su suke yin ture shi yasa ba za mu kyale su ba muka ce sai mun kawo ka warka ranka dade wallahi tallahi ranka dade ba mu bane kawai jiya nan samun barawa muka taka amma wallahi ba mu bane kawai muna kwance a rumfan nan ne aka samu aka siye ya tsallako mana hasan. wannan barabai na gidan ayuwa shine mana shine shine ne yana bai shine ni ne nan ranka dade to me ka karin fakka su ya dade a to an yanayi ne na rayuwa ranka dade to kan na ƙara jin wannan shashanci kan na ƙara ji kan na ƙara gani mutanen banza mutanen wafi kai kuma ka je ka cikin ka tujun tujun tashi kuma lugu da kuma kan ƙara tashi banza a samun ido a kansu a samun ido a kansu a garin nan samun a kansu samun ido a kansu ni fa gaskiya abdul gaye gari ba a daɗi billahi la ilaha illallah mun baro kauye mun baro birni mun zo kauye ta dame mu gaba ɗaya ka rasa me yake maka daɗi mun saki reshe mun gama ganye kawai ne ka nema mana mafita gaba ɗaya cikin mutum sai kirin ciro mun gombe yake ai yanzu za mu fi mafita guda ɗaya ce eh, akwai wata mai abinci da na gani za ana mu je wajen ta mu cika cikin sannan mu wanke ta a wai da ka sanar da abinci amma ka bar ma haka har da rigima ciki ƙara ta waje billahi lazi la ilaha illa huwa rigima ciki ƙara ta waje kawai mu tafi to gaskiya da ai ba za mu kasa a gwiwa ba ko mu bari mu dan wata jimawa wa kawai za mu je mu Thank you. Assalamu alaikum ya abinci. Alaikum assalam. Barka da kasuwa ya abincin. Ah, lafiya kalau. Da kasuwa ya gari to. Lafiya kalau. Akwai abincin ko? Akwai. To sa mana sa mana ɗari da hamsin. Na ɗari da hamsin. Eh, ɗari sun da yau ki kyauta mana fa. Kyauta. Kuma gida ce mu ko? Eh wallahi. Ai wannan mai abincin tana da kirki. ga abincin ta ga daɗi yau ki kyauta mana fa eh. a sata liyar mana ya za ki sa mana ba tare ki sa mana tariya ai za mu dan fi jin daɗi ai ka san ya saba siya ba ta a a dai sa tariya ke ko an dai sa yauwa a ba sai kin sa cokali ba ba ma ka ba sai na sa cokali Ah, ka ta mana gani ga ina da kanki ma hukaci ne abinci kina ganin mutum ya kware zai mutu a wajenki ki je ki nemo masa ruwa ya sha mana Yeah. kaga yan iska sun ci abinci sun gudu ba san wace ce ni ba za su san wace ce ni ba abinci na suka ci suka gudu ba Daka, kyan fata ba wuka yaki da mahaukaciya ce ke wa wuya daga zanga ya ce ki je ki siyo ruwa sai ki kama ki tafi sabgaki <laughs> ai ku ta ga ruwa ko ko mata mata abun nan mahaukaciya kawai gaskiya ne ai shi yasa na hanga na hango na ga tayi ruwan garwari shi yasa kawai na ce ai mu je mu wanki yar banza ni ba gaba ɗaya ma ban taɓa ganin mahaukaciyar mai abinci irin wannan matar ba ya za a wannan yarinya ke daga zanga zangara ce ki je ki samu ruwa kawai ki kama ki tafi sauƙaƙi <laughs> amma fa ba nan take ba an buddan ne godari kai ina jin ka me ya faru kaga wannan mai garin gaba daya ya sa mana ido me muke yi ina muka yi ina muka kuda duka idan sai na kanmu kuma ya sa ana ganin mu to ni kawai shine a gaban mu ya za a shi ma mai maganin sa ai yanzu mafita guda da tabe gaskiya ne yanzu mafita ai guda da ce eh. ni zai ana mu bi rana mu bi dare wannan kashe garjin keken nasa kawai mu raba shi da shi mi wuf! mu sace shi Allah ah? ma ma rage na abinci ma shi na gano mana ai dan iska ne in baka in baka taka mai burki ba to di iskanci sai mun mun kishi iskanci mun nuna masa nama halin mun daga daga gari muka fito a dan iskanci na gajiya ira an dawo to san da zuwa alai maka ka sauyi nake zan tsinta ufa da kaji yanzu zan dawo to yana dawo wa alaikum salam ah, ya dawo an mm, da dawo ina take wallahi ba ta nan ba ta nan eh. gari gari akwai matsala fa mai gari eh akwai yaro wanda ake kiransa bakin uwa ya adda mutane ya doki wannan ya zagi wannan ije yiwo wayancan barna idagi dan wannan idaki dan wannan dan gidan waya wannan dan gidan alhaji ayuba mai tafiye tafiyen nan alhaji ayuba wanda yake zuwa binni eh dan eh, sa raba eh. kenan to shi to gaskiya wannan bari aka faru a garin nan nawa ba ba zai yi ba ka je ka samu mahaifiyarsa gaskiya ka gaya mata abin da ke faruwa ka ce in na turo ka ta zo kuma ta da ɗanta kai maza yanzu yanzu nan ka je ya gaya mata an gama alatin maza saboda haka ba taɓa yiwuwa ba a cikin garin nan a samu wanda zai zai bata mana gari babu shi garin nan ba za a bata mana tarbiyyar garin nan ba gaskiya yawwa sai ina nan ina jiran su a fada salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum mai gari ne ya aiko ni ya ce lalle lalle ki zo lafiya mai faru mai gari ne ya aiko ni ya ce lalle lalle ki zo kuma ki zo da bakin uwa bakin uwa kuma waye bakin uwa ko dai rabe to ai da bakin uwa da rabe duk sunan ɗaya ne duk nasa ne to shikenan za mu zo insha Allah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 ce ta tsare irin soyayya da take kike mun bayan ni ne ubangiji na ke ban da kamar ka amma wallahi ba zan iya cire shi daga zuciya matafi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 first diamond record family. fara zance na kina raina san kiya ci karfi na samai nazari za ya dau da kan kauna a tsari na san ya zamo lamarina ina son ki ke nake gani a gaba idan ba ke za na toshe duka idona na daina ganin wata sai ke ya hulgina na sa rai ban cire kiya mai suna a ce a taba ki za a gano bacin raina wata ki zamo uwar ‘ya'yana ina ma ina ma na ce ina ma ina ma musaba da juna karmi fatan zaman rabewa da ke na saba ‘yan mata in kika bar ni zan ji gata zuciya karbi fansarta ke ce cikon rayuwata bike zandi mauta ni zan soki mun gata sai in maza ke farauta akan gini zan yi rata ki gane duk manufata ta kin zamo rayuwata yau san ki dai za na furta ko ba gida babu mota akan ki zanyo adashi auren ki ko zan ci bashi da san ki ai ba ni koshi ko za samin numashi sirin ki zan adana shi me san ki zan karrama shi me kin ki zan hankade shi domin a so na yi zurfi yi bajinta ba a yi don wasa ba duk mai yin so a dole na ce ya kai ni na faɗa dole na ce sake na yi tuni zan jaddada kanki na ce ta kai ni na faɗa ba martani ina kan bakana ba korafi ne kasafi na baki kaina ni ki ne a cikin kabar na zan kashe kaina na sha wuya tamkar mai jinyar yayi kuna ni na faɗa miki ruhina ke ce cikon labarina so da fi kauna don Allah ki ga yan naki